ka cewa a famfas sarka ba ga famfas ne ka keke da nafas. Ikon Allah, ashe dama a rayuwa da wanda ya fi ni cin kai? To kai bari ka ji in gaya maka, ba anti famfas ba, ko anti shishu, ka san anti tishu, to ko anti tishu ni ba wanda ya taba kama ni. Ko dai ba kai ware nake gani. To wa kake gani? ai dole za ka kasa gano a kake gani tunda makuwar ta yi yawa ni ne nan mana ni kake gani mana ba kai ne aka ce ku yi ram da matar jada wa kai da ka ta kasholin ka ta bugo ma hauka ta kwaso ma masifa an gaya maka ni ina da wannan bakin iyayen da zan je in yi ram da wani kar ka ƙara faɗa ka gane ai ni ban yi ram da matar kowa ba kuma ba ni da bakin iyaye har da za a kama ni wai mun yi kidnapping na wata wani jadda ne ko wane ne duk da dai maganar taka akwai ƙanshin gaskiya a ciki ina ma kallon mahaukaci to idan ka ga ɗan sholi ya zo ma da magana to akwai garmu garmin gaskiya a cikinta ka gane ai to ni ban yi ramda da kowa ba kai wai ba kalefa nake magana ba kamar bishiya kai ah. da kin khalid ka san kin khalid ah? King Khalid. Kai ka san To the king of rappers of nation why of African Nigerians. Huh? The king of laughers, African Nigerians, all people party. I am the one. I am the best rapper. Ni nan da kake kallo na bari in gaya maka. Ba ni da wani abu da nake buri kuma ban da abin da nake rufa kai na asiri. Kullum ni tunani na ya za in yi so meeting larynx yadda others zai shiga cikin something waya to wireless to, to, to, to perform and amma wannan dai solution ba ma ta ni da kiki ma yana tema bayani ma. Ina sararawa ta. Ana gare ka haka fito kenan. Kai da Allah bari in gaya maka da Allah. Wai ina na je ne? Magana da take kyakkyawa a gare kun yake da nafin din matar da. Kai. da Allah bari in gaya ma na fa ka daina wani danganta ni da wani kidnapping na gaya ma duk da dai maganar ka akwai ƙanshin gaskiya amma ni ban yi kidnapping din mata kowa ba sannan kuma dama rayuwa ai da an ga rayuwar rayuwarka dama ta zama hozila ka gane ai ana ma jumping up of hozilin na life sai kuma sharri su fara biyo baya sai a fara ma dama in ma ban ji irin wannan ba ai ɗaukakan ma bata gama shiga ta ba ka gane ai kaga da Allah yanzu ni duk ba wannan magana ba ma nake so da kai yanzu me zan samu dan banuwa na abu wajen ka. a ka man a guri wai yes an kai ma ka busa ka sarara wa ni ga Allah ba Allah ya rufa mun asiri Ashe ni ma so kake in zama mental affected. Kai ba ka so ka sarara. Aha ba sararawa ai ko ana son sarara kuma an gaya ma irin wannan sararawa ita ta gabace ni. Ina king of rappers. Kai kana dauka ta mara hankali kenan ko? Ko. <laughs> Oh. Ka canza layin ka faduwa ce. Anas, yanzu ƙiri-ƙiri ka yanke ka da Safiya. Me yasa? Mama, yanke alaƙa kuma tsakanin ni da Safiya. A'a mama, ni ba yanke alaƙa ne tsakanin ni da Safiya ba. Kawai dai na gano cewar ba so na take ba ni ma ba santa nake ba. To kin gani kuma mama ai kawai dai kowa ya sabgashi. a gama magana gemu da gemu sannan ka zo ka ce yanzu ba san ka take ba ko kuma ba san ta kake ba tuntuni tun da ka san ba san ta kake ba ka bari aka yi magana mama ni dan Allah dan annabi ki ban magana yarinyar nan ni yanzu tsakanin ni da ita matsayin wa da kanwa miki kawai dan Allah kana nufin baka san ta kenan a'a mama ai musulmi baya cewa baya son musulmi dan uwan shi kawai dai alakar soyayya tsakanin ni da ita ne yanzu babu ka mance da da kake ta hauka kake ta hauka akan ta dama duk baka san ba ta son ka ko baka son ta ba sai yanzu <laughs> mama wancan lokacin ai ba ni da hankali <laughs> wallahi lokacin ni da kaina na san ba didi nake ba amma yanzu na yi hankali shi yasa wallahi mama yanzu ma ina hankalin yake fi sabilillahi mama a haka ban yi hankali ba tsakani ta ba mama dan Allah dan annabi sanni yaya yaya ki samu ki ci abincin ne ba na jin yunwa ne na ja bari in ci ba ai ku da ya zama dole ki ci abincin nan gaskiya ki ci ba na jin yunwa ne na ja alaikum <laughs> Kai! A jikin ne? To! Har wani ɗan abun kaɗafi aka samu ne? Duniya wani ya ɗauke ta da sanyi. Duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi. Kar ka sake ka kone duka bakinka. Yarda ka ɗauka ka zafa ka gamta duniya kai ma me kika yi a nan ko ka shiga ka je ka sha wiwi wiwi yanzu ina da cijo zaka ci min mutunci in maka kace na sha wiwi idan dan cijo bai ji kunya hau jaki ba ai jaki ba zai ji kunya kare shi ba wato ka ji hausa shine zaka gaya mun hausa ko don't forget i am a citizen of nigeria ai daga can kana fitowa akwai gida da gidanka kana da gida a nan wajen akwai a nan din yanzu kana da gida sana gaya ma ai mamaki nake yi wato ni rayuwata gaba ɗaya ina rayuwa rayuwata tana nema ta ƙare a gidan haya a yankinmu a garinmu amma wani baƙo ya zo ya yi gida kana shaka ne ai dole in mamaki dole mamaki ina kuna ci gaba da rayuwa da kuke ba gida ba bari kwanan garin zai zama namu wani ɗauke duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi kar ka sake ka ƙone duka bakinka yawa mustapha magana zan yi da kai kaga dai gaba ɗaya yanzu kasuwa komai ya hargitse ba wani abu da yake motsi yake tafiya yake dawowa gaba ɗaya rayuwar na rasa gane yaya kasuwar take gaba ɗaya yanzu ba komai komai ya yi ruwa rumfa wallahi kasuwar shiru babu ciniki kasuwar gaba ɗaya ta hargitse ah! kuma dai kawai a zauna a tashi haka nan ba abin da aka sani billahi lazi wallahi abin yana damuna na rasa ma kai <laughs> ai abin ni kaina ya fi damuna na san tunaninka kai tunaninka wai wai kai tunani ma kake a matsayinka na yaro wai kama an sa bana hannu Allah kama an sa mana ni abin da ke kawo ah, ai ai karkace kama ai dumu dumu an sa mana hannu hannu aka sa mana na yanzu abin ya koma inna lillahi wa inna ilaihi raji'una sai dai mu ci gaba da hasbinallahu wa ni'mal wakilu saboda gaba dai in ka kula kayan nan lokacin da ana ba daƙa ne harka tana nake dan sa to ba maki nan gaba yana fara sai da wannan kayayyakin jikina wani zo ga jagwa yanzu eh. tun da wannan harkar ta ke yanzu wani yanzu ya kike ne wata harka kamata mu yawa ba zai kulle ba kana ji na yanzu saboda mun fuskanci bangaren nan an sa ido to za mu canja kasuwa kasuwa abu da yawa ɗan ko dutse ka hanya kana ɗiban dutse ka in dai marmara ta kai marmara ka tara ta za a siya shi ma kasuwanci ne to don haka ina wannan mutumin naka dan koma dan waye ko dan makawiya ne shi dan alajin tun da kai ya aminta da kai ka je ka same shi ya ba mu kuɗi ba a kuɗi komai ya haɓaka ya tashi mu samu kuɗin kuma yanzu in kasa ya a wajen zaituna. mutumin da ba mutunci ya sani ba ba zai bai san mutunci bari ah, mariya ya makarantar an dawo iko Allah ba hankali ne shi ban Johnson ce ba in ce masa ya bani kuɗi ya rena ni ka daina magana ai na so ka yi rumariya na gani ka san ita ce yar gulma ce ko ana magana a gidan eh. ta katanga baba ta take dago ta suna biyowa ya ba lady ya uyi gaskiya jama'a sun san ka da yawa yayanta ne ai yaya ma duk taron munafukai ne ai dole yana musu haka ya a zauna lafiya yawa dan Allah da annabi ka je wajen alaji ya bamu kuɗin nan domin in harka ta yi harka kaga zan zuwan kasa wajen zaituna kai ma kuma za ka ƙara higa jikina abubuwa su tafi daidai. ta sa ni ina jin kunya wallahi. Bai san wani abu zai tona gaba ɗaya biki kalar wahala ba wannan leda ta miki nauyi ai. Leda ce fa menene abin nauyi a ciki? Dan na taimaki soyayya ta ai ba wani abu bane gani nake ai kyautatawa ne haka ko? Amma kuma ai ba wani abin nauyi a ciki. Zai tuna kin san wani abu? Kamata yanzu a ce wallahi kina gidana a kwance a cikin AC nake faɗa miki. Kayan alatiya baby ki. kawai sai dai ki dinka miƙa mu kina ɗibuwa kina zuba a baka. Allah sarki sai dai hakan ba zai faru da ni ba saboda rayuwata ba a haka take ba dole sai na yi faɗi tashi. Zaituna komai na Allah ne samu da rashi idan bawa ya jingina wa Ubangiji komai zai samu biyan bukata kake faɗa haka inda rai akwai rabo. Hmm. Haka ne amma dai ka san kana shirin ɗaukar wa kanka da alaba mu ko? me na ɗaukar dalaba ga mu a fagen soyayya ai su da ma mata Allah ya halicce su dan asusu kawai dai fatan shine asusu ta hanyar da ya dace Da hmm. ba ɗaya duk ka canza da me kenan izzar ka babu ka yi laushi gaba ɗaya ai so ya yakan canja akalar dan adam shi sa zaki ga mutum in ya fi mutum ya ce ai masa aure <laughs> yanzu dai aure kake so kenan insha Allah to Allah ya sa mu dace amin ya rabbal alamin ko dai kin mika nono gurin ne hmm. ka dai bi a hankali domin na ga kana shirin daukar dada ba mu. a kai wannan dawar tintini zan ciccibe ta in sabe ta kaina Allah zaka iya a kai abin da kake so fa baya maka wahala To shi ke. Shi dai Allah ya damu da. Amin amin. Wani ya dauke ta da sanyi. duniya wani ɗauke ta da sauƙi kar ka sake ka ƙone duka bakinka yadda ka ɗauka ka zafa ka gamta duniya rayuwa ta duniya batula wai me yake faruwa ne wai ta ƙi shiga har yanzu to ko dai matsalar network ne amma dai abin da mamaki to shikenan kawai daga cewa bari ya je ya bi bayan kayansa kuma har yanzu shikenan wayoyinsa gaba ɗaya sun ki shiga to ko da za mu je mu kai report ne gurin yan sanda a'a gaskiya wannan abun dai da mamaki amma dai mu dai dan bari zuwa wani dan lokaci mu jira mu gani amma dai abin nan ya wuce a ce dai matsalar ne to ne kaɗai Yanzu ke abincin nan na ja, duk wannan yawun na da yake gudanya ba za ki bani ci abincin nan mai da wannan mugun yawun ba, saboda baƙin hali. Don rashin tausayi, yaushe rabanta da cin abinci irin wannan, kai ni ma da ke gidan da yaushe rabanta da cin abinci irin wannan. Ka san da ya aka yi maka samu muka buɗa maka wannan cefane? Ke! Ka ki ne muke gayan magana. Naja, shi ya ci. Ah! wallahi yayi ba zai ci abinci na ba ai da ya ci abinci nan gwaran da zuba shi a rariyar can kaga wanda ta san mutunci take da daraja ta san mutuncin na gaba da ita take tsoron Allah ita ta san waye ne da ba ka gidan nan ba na cikin kwanci hankali a gigice nake ba na iya cin abinci ba na bacci kai din ne ka gigice cabija ta kashi le, jadda ka iya zubota ke Ke ni billahi la ilaha illa wurin ki zai baci ai ku dai wallahi ba za ka ci abincin nan ba jadda wannan dai abinci dai kana ji kana kallo ba za ka ci shi ba abin sai ina zuwa ruwa ma naja jadda kalin ki san waye naja jadda Wallahi fa, tashi yanzu saurayi kiris. To Allah dai nuna mana wannan lokaci. Amin ya Allah. abin naku ne bara in ga ai ya kamata a ce na abu da duk wala koma ga Allah duk tsanani da kunci ka kula da sani abin da yake ɗorewa haka ba abin da yake lafiya ne lafiya ne ne ne ne za ki ga kamar ne miki kutse ni biki san da labari na ba bi baki labari na ba su manyan mu ne amma ni yaro ne mai biyayya aboki na ne ni abokin su ne kin san zaki ina ganin irin haka shi ne Allah ya taimake mai gida ina na ji ta can kan nuna mata kiwon ne ai ta yi ta yi ni ta yi mun ai ai baki da wani hauki ta yi ne ta yi mun yaya sunanki zainab zainabu abu mai tagwayen suna allah ya taimake ka ai daɗi na da shi akwai alheri ai ai ai kawo in ta nema in samu lada cikin abin alkhairi ai baya abin alkhairi ana so a samu a samu a samu abin alkhairi ko ba ka bani ba saboda ka zainabu abu karɓi wannan da kai yawwa ina ina gaban nan amarya kin ja shi a lafiya ne da gida da gaskiya abokina da na kai na da mutunci ba ka taba kuma gashi ba labarin sa ba abokina ne haka da kai shigo. Babu Babu kome? Ba zancen babu kome. Me yake daman ka? Gaya ka zauna ka yi shiru kana tunanin ka can babu komai? Wallahi na kaso ci gaba kidan aka fita ko babu wani ciniki gaba kidan sai dai zama kawai. Mu wani ba mu sai da komai ba. Kasuwar gaba kidan ta mutu. Mustapha kenan. har yanzu babu wanda zai ce maka yana jin daɗi rayuwar ce gaba ɗaya babu daɗi sai dai haƙuri kawai amma sai dai uga jago ya kawo wata shawara amma gaskiya ina shawarar nan ina ganin wani shawara ba miya bace ba wata shawara kenan za mu je gurin na mu je mu aro kuɗi domin mu ci gaba da harkar gwari da su sai da su tumatir su tattasai shawarar da ya bada kenan za mu je mu kai kai kar ka soma kul kar ka je akan me zaka je wajen su karanci kuɗi karanci kuɗi ka sawa gwari gwari kenan rayuwar duniya wani za ta zo masa yayi farin ciki wani ko cikinta yayi baƙin ciki ita dai duniya sai na ce ka canza layin ka faduwa ce duniya wani ya dauke ta da zafi duniya wani ya dauke ta da zafi yau ina jin da ya ta samu ko na ka a cikin farin ciki ya kuma ba kya so ki ganna a cikin a cikin farin ciki ko kin fi so ki ganna a cikin kunci da bakin ciki na kokarin kashe ni ko? Ba haka bane malam. To a gani ne kwana biyu baka fara'a baka cikin walwala. Yau kuma kaga mutum ya canza ado da ka tambaye shi ko an dan samu wani abu ne. Wato baki saba gani na cikin farin ciki ba ko? Baki saba gani na cikin walwala ba. Malam sai juya min magana kake. Shikenan na daina juya miki magana. Ai da ma Hausa sun ce wanda ya kika da yini wani da shekara zai soka. Kuma gida biyu maganin gobara. Ban gane gida biyu ba, malam. Me kake nufi? Kada ki damu. Azancin zance ne kawai yake sa ni shafi ba sai kin gane ba. To ya magana yan uwan yarinyar nan Batula. Wannan za su zo daga kawai in sun zo za a je a tsaye da magana. Sannan kuma daga ba sai a ji a yi tawa. Wa kai? <laughs> Aba mana. Wata mai tsautsayin ce kuma za ta aure ka. Ai ba wata mai tsautsayin da za ta aure ka yanzu, in za ka ma haƙura gara ka haƙura malam. Wannan ba mai tsautsayi ba ce, wannan mai gidan kanta ce, kuma mai kuɗin kanta. Rayuwar duniya Wanne za ta zo masa ya yi farin ciki, wanne ko cikinta ya yi baƙin ciki. ce yanzu kuke da su ni brad din kenan ce yanzu kuke da lafiya hanya alhamdulillah na jakar take a'a ai to wai kai mai biyo da kai tana hanyar ne tsautsayi tsautsayi kamar ya darma na tsautsayi to kaga jeka ka gida kawai zan zan zo same ka to to na je sai in ba da labarin da abin da na gani kenan kamar ya To, naji ba ne gaggawa kar a ɓata lokaci kar a shiga hakin wani ka fahimci me nake nufi ni ma in fahimce ka mafahimci juna. Na san ka san Musa Dillali ya ba da hayar gidaje na 'yan zaman kansu. To ka san abokina ne. Muna 'yan harkar mu dai ta mandula haka mun dan naɗa dula za mu tafi Jamaika muna hanya sai yake goga. a sawan kafa gagadin da ike faruwa da zan more shi sai na na saurari zuciya da na gano a'a wannan ai ta turawa advantage ne ka fahimce ni to idan baka daɗa ganewa ba sai in daɗe ma kwasha-kwasha ka gane ni wato ni yaran naka dai ban fahimta ba amma dai yanzu a takaici me kake so a yi ko ka fahimta kenan ka fahimta ko baka fahimta ba ai da ka ce baka yanzu dai ka fahimta eh, Ibrahim yawwa na san komai na san kai ma cira kake za kai baro to ka gani ne ɗanka ni ne ƙarami saboda haka ni ya kamata in fara cewa a takaice da turanci abin da nake so mi tray by beta ban gishiri ba ka maki ban gishiri ba kamanda ina jinka yawwa ni dai ina da burin ƙwarba tula wannan labari idan baka so in gogawa a sawanya ta ka dai sani ga ta yar karama amma kashi ɗaya ne da ita ita na biyo na ba ta labarin nan yau garin ba zai maka daɗi ba tasirantar ta ƙarfi gare ta ka sani bai ko to na je ku dama ni kaɗai yanzu na rage ma kan mutu gwara kaga aure na kaga ibrahim na'am duk abin da kake fa kake bayani din naji eh ka kuma bayyance ya fahimci yanzu ne kace so ayi na gode wa Allah in aure batula bayan wasu lokuta kai ma ka aure wacce kake so ka aura <laughs> wato yanzu ka zaɓi kenan aiwa mahaifiyar kake sha wannan wani abu ne na daban so so ne amma ai zan kai yafi ita ta tsufa ba komai to shikenan tunda dai me duka bai haramta ba sunna ce kuma tafiyayyen halitta annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zan yi adawa da ita ai ba komai amma dai a fara nawa to shikenan wato kamar yadda ne sha faɗa wani sa'in ibrahim kana da hankali in kai magana sai ka ga wato kamar yankakiya Eh, to yanzu abin da nake so da kai yanzu da yake nema kake a guri na ai ka ce ina da hankali da da ne cewa za kai bani da hankali na faɗi gaskiya duk magana ta a take saboda a dukunkune nake sakinta shi isa ba a fahimta ta Ibrahim da mahaifinka ba kake magana. To a to mahaifi in bai zama abokinka ba ai soyayya ba ta cika ba. To shikenan yanzu dai abin da nake so da kai. Eh kar ka gaya wa kowa. Wannan umarni da nake baka kar ka gaya wa kowa. Ba zan gaya wa kowa ba in kai abin da nake so. Shikenan za a yi amma dai ina da jaddada maka gargadi nake maka tare bai maka gargadi nake maka Tare bai wannan gishirin in baka mandan zamu yi shi alhamdulillah yawwa. amma a rike sirri fa dan ma ka je ina da rike sirri kar kai nan jadda wannan dan sandan wannan dan iska ne buri na in shan kwana banda ya aure yarinyar na an ce tana da ciki kar dan ta taso ya ga mahaifinsa ya zama ya zama musaki sai sare ma kafa daya hannu daya a tsinanne ne ya sha kama ni eh, shikenan dai abin da ya wuce ya wuce kuma da kai ma kan aure ba da shi ake koro ka ba in tare ba a bincike ba a bincike to yanzu dai kamar yadda na gaya maka abin nan to ka nan zan siyo ma gurasa da tsire to a wajen Nora Wanted. To, to yayi kyau. Ai kaga halin kirkin kenan. Eh. Kuma a dan hado da wani abu. Ton hado ma ko ko ko zugun uku ce in ka tafi zance sai ka bata wani fara. A ba ka da abin da zai kai dai kawai ka kawo. Yanzu ka ce nan akwai jadda. Akwai jadda. Allah ya albarka. Amin. Wani ya dauke ta da zafi. Kai sauri kan da ganka. Kai azama. kai azama ka ka sha fara da ban man mu kullun nan baba zai dan aure yarinyan nan ba ga yanda kama shi na kama shi in zan mayar da shi iwawai na ta na ta motsa shi yadda nake so rayuwa ta duniya salamu alaikum wa alaikum salam sai babu abin da ya miki zafi ko hmm? baccin ki ma kawai kike nan ka abin ki hankalinki a kwance to mama waye ya ƙara bata da ba zan yi bacci ba ubanki ni fa mama fa na dauka fa zuwa kika yi ki kama mana hannu wajen dawowar habiba habiba wai ke tsaya na ji an tambaye ki Habiba nan kanwar ki ce ko ta ubanki eh mama ni dai kawai dai yau na fuskanci zuwa gidan nan kika yi kawai ki zazzage ni kawai to bari in gaya miki babanki sama ko ƙasa mun rasa inda yake eh kwarai da gaske ban gane ba mama Bara to ai ni ma abin da ban gane din ba kenan kuma gwaggwa mai fura ta zo ta ce bai je ƙauye ba rayuwar duniya wani za ta zo masa ya yi farin ciki wani ko cikinta ya yi baƙin ciki ita dai duniya ai nasara ce ka canza layin kafa duwa ce duniya wani ya ɗauke ta da zafi Chioma Yes Ina kuka bari Jennifer Suna can mun baro su a gida mu mun gaji ne shine muka dawo na Good evening sir Good evening How are you I'm fine To, kuzo, kuzo, kuzo mu tafi gida. gida? Ji nake dan gidan malam ne kai. A'a, dan gidan duniyar wata ne. Ba mamaki dan bakar tukunya ta fi da farinto na ran ba kalar yadin bane. Ke, da Allah ki saurara mu ni fa ban gane abin da kike nufi ba. Samun nan bakka. Aha, kin gane kama da wanda zan sa miki nan bata? Kin san waye ni? Hmm? Eh? To ni nan da kike kallo na babban mawaki ne ni kuma ai am big rapper. duk duniya ba wanda bai san da wannan babban mawaki ne ni kuma ki kon wata waya wai in sa miki lamba ta kai ba dan gidan malam bane ah, to idan ni dan gidan malam ne amma kin gani nai kama da gidan malam eh bari ki jin gaya miki ni nan da kike kallo na duk inda kika zagaya babu wanda bai san da babban mawaki ne ni ba kya zuwa wajen biki ne ba kya jin irin waƙoƙi na ban taba ji ba okay ina wayaki a samun nan ka akwai wanda za su biki in ya so sai in kira ka thank you abiji biji bi ya babulu haka kake ya babulu ya babulu a zubar da kudin ya babulu Haka kalar waƙar taka take? Yes, wow, ta ratsa tsaki ko? Sosai. To wannan baki komai ba wannan to mun tabbata Alhaji Ladan. Wai tsayi wa mai daga na biyu ba na san ka. Gudu ce ba ki a ɗaya daga ka a nan. wata kitimar mara kake shirya wato kai ka ci bani kai ka ci bani kada nan ka saki kana kana kana kana kana shirya kitimar mara wato da ban zo ba ka za ka buga bani me ake shiryawa eh, wadda ni ba ni ta sana na na lalisi da kai a to nawa ka ci bana nan kai dan alaji banda fani na tuba da sai mun ci yan nan yau wallahi Allah Allah wallahi samu zan zaro ko buda ne ko zabira ne ma os os a jikina wai wallahi in tattauka ma ita mu dawo dan asawanka ka goga ma cewa fita kai yan kwacen mota suka kwaki. ni ba zan sare kaina ba kai zan gogawa ka zo ai na ce na tuba ba za ba na tuba kai bari ka ba bai malam lokacin da wa'i za matal abdu malam baka sita can ba ba mutum ka more ka kafin tsufa ya duƙo ma hakin wani mai duka baya yanzu dai eh. na gan ka sai fara aka kafi kuma gashi kana zuba sanyayya na goga ina goga ruwan roba ba in ka ganna da ruwan roba to ranan na kwashe ko na ce riba to ni ina nawa ina tawa salala an dai ka ganni tsaya ka da ba kuɗi na samu ba ai kai kai kana da kuɗi baka da godiyar Allah kalle gidanku a sawanka mai goge ne baka da godiyar Allah shi isa na zo na jari na a jikinka amma kai kullun jiya yau kana ji ina ina labarin da na baka na na asawanku? ya eh, tafi neman eh. budurwa ya wada soyayya da budurwa abin da kana da budurwa zuwa zan ji in haɗa ka da ita ku soyayya in ya je ya tafi mu in kai makasa shi amma yanzu na zan amfana da yanayin ka gane kamar yaya kama shi na yi na same shi na ce to ta san kar za mu yi ka duni da kai kada ran kada ka amfana amfana amfanin da ni zan shi ne ni zan taimake shi har ƙasa ta cimma ruwa amma ni sai ya fara taimako na na aure batula ya kuma yadda shi yayi auren da yaran ya aure kai ya za su yi shekara da shekaru da ita sai da ta tsufe mata kishiya kishiyan ma yadda ko ni ne mata girma zai auro ai rashin adalci ne ai ai uwa mafi uba ko da uban sarki ne da goyi baya a ci amana a sayan yata. zan zan tattara shi dai ni na gama cin riba ta sai yanzu in nuna mai asalin asalin ina na wannan in fahimta yanzu dai tarko ka bude mai shi na haƙa mata tarko sai yayi di yadda zai baro na ya daidaita idan na aure batula to a rana zan dawo da sabuwar karakta ce ni ban san zance ba in kira wuta in ce to ga abin da yake shirin yi ba sai da kuɗi za a yi aure ba Ni ba yake bata. Ai mutumin nan sai a hankali. Yanzu baban ma a ah. lalle kai haka ka ta kusa cimma ba. Dar ma kuwa tsora ka dan bararrance. Allah ya sa mu dace ni dai har yanzu Allah ya akwai kura. A to dan alaji kai ai kullun a cikin a cikin goguwa kake yanzu wace ce? Ka san yanzu me ya faru? Me ya faru? Wani ya dauke ta da zafi. Duniya Dan alaji ciki ne kai. ya za ka wadata da guza ba kai zane ba dole ma a rina ka banza har ka ƙara saka na cikin harkar nan dutsen gara ban sa'an yaro ba ke kuma ina zaki jin jin ɗebo abinci ne kin kawo ne daga abba na ya kawo wani abba abba na wannan ma da kike gani ni ne buge-buge na na samar da shi amma na ga ya bar shinkafa da taliya a gida yi shiru ina faɗa kina faɗa kin gari abban naki baya garin nan wallahi tallahi batula daidai nake da kwanta da ke cikin gidan nan kwanta kan ruwan cikin ki in miki dan karan duka dan haka kike fita daga ido na arfi. kibi ki na asannu ki bi ni a sannu ki tsaki bani guri duniya wani ya ɗauke ta da zafi duniya wani ya ɗauke ta da sanyi duniya wani ya ɗauke ta da sauƙi kar ka saki ka ƙone duka bakinka yadda ka ɗauka ka zafa ka ganta duniya rayuwa ta duniya mama ina waya shi kira mana waya ta shirme ha kira na kira waya na aka ce ai waya malam ba ta da amfani to ina baba ya je to ni ma abin da nake son a sani kenan da ja to yanzu mama ina za mu dosa wajen nemo shi bacin kin ci in kin kira wayan ba ta tafiya to ina ko za mu je neman shi na ja hmm? ni kaina ga baki daya ai kaina riga ya kulle ni ga baki daya ina ga abin da ke mama ko ka lai na gajiya lafiya kalau ha da lafiya alhamdulillah <laughs> ai da na ganki daɗi na ji na san kin zo wajen taya mu munna yarinya ya albarka yar mutunci mai daraja Habiba an dawo. Zalla ka fara rufe. Kawai irin sakarai ne ne ne ga Allah. Kai baka san kawai halin da mutane suke ciki baka shigo kana mutane wani shashancin hauka. To malam ne aka neme shi aka rasa. <laughs> Allah ke yi. To ni lokacin da Habiba ta bata. Ka Allah ka fara ta rufe mutane baki an gaya maka wani bishi sace shi aka dishi. An ce maka bata yayi baba ba sace shi aka. Relax mummy. wallahi tallahi ni ba ni ga baki ɗaya ma ban ga amfanin zuwa na gidan nan ba wallahi tallahi sorry mummy karyon Allah ya ta mama